intiqadan wasu fadatan suka bi jigin da tafan abinda suka ya kamata su faɗa na kuskure su su faɗa abinda suka yi daidai kuma su masu ɗauka a matsayin fa'ida ta ilimi kaga wannan mai zanen ake so kai amfani da shi wa akhzan wa mu'akhazatan abinda ya daidai su karba abinda ya daidai kuma su faɗa waɗansu sun karanta sun yi haka wa ra'aw fi haddira sani yake ko da suka leka din ai sun ga gwal mai tsananin tsada a ciki amma manzuzar da suke bilfarmin da zai tare da gawali a haɗe da in ba ka yi ka hankali ba sai ka dauki doyin kujiyar da gandun daga sarabun wani lokaci in kana karanta littafin ibn hazan sai ka ji kamar za ka yi rawa rawa dan saboda jin daɗin karfin hujja wa marratal ya dabun wani lokacin kuma sai mutane su mamaki wani tafarruji ya ga'un in sai ka kuma ya wani kijijin kawai sai ki dariya sun ce wani abun abin dariya zai baka sai ka yake kawai yake wa kuma jumlati a takaice ne magana a kan ibn hazan da maliki ta kanka al kamalu azizun ake ga wani mutum kamilin guda ɗaya yake wannan abin ne ya wahala a ce mutum kamun ne ta komai da zai ba ya kullu ahadin yi uka da min kalmihi wa yukrak illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaji kenan idan kana son ka ji tarihin mutane a tafi mutum alherinka da kijiyan alherinka a faɗa ba yadda ya kamata ka mu'amalance shi ko littafansa sai za a ji in kan gida ya daidai ya faɗa yana hannun suna kuskure ya faɗa amma sai da zai faɗa ma zai kawo dan gida ya ce ga ilimi da kaza da kaza ce zai da ilimin amma zai faɗa ma ko dan gida ne littafin shi na da in karin da wata kuma ba ruwana da wata maza ba a duniya wajen shafi ashirin ko sama da ashirin ne a kan maganganun ibn hazan da tarihin sa da bayanin wato an hirin da cikin da zama da cikin son da ke har anan gurin akwai lokacin da aka kashe littafansa a lokacin al da ibn abbad aka kona su shi ne ke cewa in taharikul kirfata لا تعرف الذي تضمنه هو الهية صدري يسير معي ويدفن في قبري دعوني من إدراك رفش وكاغد وقولوا بإذن خير الناس من يدري وإلا فأودوا في المكابة أتم فكم دون ما تبقون لله من ستري كذاك النصارى يهرقون إذا ألقفوهم القرآن في مدن الشجر أم قول لتتفنسل تجد إما ما تنقل لتتفنسل تبقوا يا بدلنا هذا في كائنا yake cewa ina yana tafiya tare da ni inda duk nasa zai kwana ko mu littafi ba abin da yi yake cewa ina nan tare da kayana har sai an binne ni cikin kabari na tare da ni yake ku daina maganan kona littafi ku daina maganan abin da mutum ya je ya rubuta ku ba ta ku zo ku jarraba ni ku duka kona yana nan anan ko baya nan yace ku ya an tambaye zan kawo da ka yace duk wanda ya an zai ya duba littafi to je sa littafi gaban malami ya fara karatu dalibi ne ibn hazm az-zahiri ganin gurin da yake magana kan bukhari alaimun anta an kutubil hadisi وما أتى عن المصطفى فيها من الدين كمسلم والبخاري لغيرهما هما اشتد على أرجين فيه أولى بأجر وتعظيم وقلت تناج يومنا ما قلنا تقبائنا إن الحديث الذي استدل به ابن عزم أي في كان كما حديث ابن عزم يكبه فيه لا أموم له فيما نحن فيه ba ba ma umumi baya shafar ma abin da muke magana a kansa kwata kwata ma wannan sabon ijtihadi ne albani a sabuwar daba Allah kenan li anna ma'anahu domin ma'anar wannan hadisi لا يصلين أحد إماما بصاحب لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته abinda hadisi ke nuna wa kada mutum ya dai zoyewa dan wani limanci a gidansa da yace la ya umman da rajul fi baitihi ba a yi wa mutum limanci fi ahlihi a cikin ahlinsa ma'ana kada ka je gidan wani ziyara lokacin sallah yayi kuma ka zama limamin sa sai dai in shine ya saka amma ga ka'ida shine ya kamata ya limanci abinda hadisin ke nuna wa kenan amma baya nufin idan mutum ya mutu a ce wai ƴan uwansa ne suka fi jinta masa sallah ba wani wali ba shugaban gari ba san baya nuna haka kun gane ko wa hadha bayyinun min majmu'i riwayatil hadisi wannan shine abin da zai fito karara idan muka tattara riwayoyin hadisin a wurare daban-daban yanzu daban-daban da yazo kamar mai fafi riwayat muslim ya zo a cikin riwayar muslim la ya umman rajulu la ya ummanna rajulu ar-rajula fi kada mutum ya yi wa ɗan uwansa limanci fi sultanihi a gargashin ikonsa wa fi ukra a wata riwayan la ta ummanna ar-rajula fi ahlihi kar ka yi wa mutum limanci a cikin ahalinsa wala fi sultanihi ko a cikin ikonsa fa hada hujjatun ala ibn hazm wannan na nuna hujja ce ma da za ka zaka bijikan ibn hazm da ita domin ga gashi kada ya ce la ta umman rajul fi yi wa mutum limanci a gidansa wala fi sultani karka masa shugabanci a masarautarsa yanzu kenan idan ya kasance kanin ya mutu zai tsaro kace kai za ka yi neman jiga ta yaman dan lokacin gamban ko hakimi ta ga gaban shugabanci shugaba a masarautarsa kuma annabi ya hana ka ya ce la ta umarnar rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi kar kai wa mutum limanci a gidansa kar kai masa limanci kuma a masarautarsa ina fatan kun fahimta fa haza hujjatun ala ibn hazm wannan ya zama hujja da za a buga wa ibn hazm li anna zahira domin abin da zahiri ke nuna wa anna al murada bihi sultan alladhi ilayhi wilayatu umurin nas idan aka ce sultan shine wanda shugaban gudanar da al'amuran mutane ke hannunsa wa zahiru aidan kuma a zahiri zamu ga cewa annahu muqaddamun ala ghairihi aiki shugaba din nan shi ya fi tantanta a gabatar ba wannan ba walau kana aksar minhu qur'anan ko da an samu wanda ya fi shahaddan qur'ani cikin mutane in aka ce shine shugaba to shi ya fi tantanta yi limanci unzuru shaukani duba cikin littafin shaukani juz'i na uku shafi na ɗari da talatin da hudu na'am ba zai zama haka ba domin gaba ya ce wada fi sultani kaga sulban kuma al-zahir shine sulban na iko eh, abinda ka fahimta din nan shine abinda ibn hazm ya fahimta to albani kuma ya rushe fahimtar ku gaba daya ce ba mas'ala ta gaba fa in lam yahdhur al-wali aw na'ibuhu idan ya zanto shugaba bai samu zuwa wajen ba mataimakinsa bai samu zuwa wajen ba fal ahaqqu bil imamati wanda ya fi cancanta yayi limanci wajen sallan jana'iza aqra'uhum li kitabillah wanda ya fi mutane har dan qur'ani wanda ya fi su iya karanta ƙur'ani. Tun على الترتيب الذي ورد ذكره hofi قوله صلى الله عليه وسلم idan mutane sun yi daidai wajen karatu ga hafizi ga hafizi to kuma sai mu duba wani abin daban ala tartibin ladhi wa zikruhu a bisa ga jerin da ambatansa yazo fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam cikin maganar annabi da yake cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda zai wa mutane limanci shine wanda ya fi su karatun qur'ani fa in kanu fil qira'ati sawa'an in sun zanto daidai cikin karatu fa a'lamuhum bis sunnah to wanda ya fi sanin hadisai kuma kowa hadisi ne ke mu lura waye ko sanin hadisai kuma sai mu to kai wani kai eh suka kamata ka zama liman fa in kanu fi sunnati sawa'an in sun yi daidai wa daida wajen sunna fa fa aqadamuhum hijratan wanda ya riga wani hijira idan duk da muhajiru ne fa in kanu fi hijrati sawa'an in sun yi daidai wa daida wajen hijira fa fa aqadamuhum ilman wanda ya riga shiga musulunci shekara ɗaya suka zo hijira to sai a duba wa riga wani shiga musulunci to mu yanzu alhamdulillah cikin ni'imar Allah dukkan mun samu iyayenmu da kakanninmu ma musulmi ne ba wanda za a ce ya riga wani to kuma gashi mu yanzu mu riga muka yi hijira ba duk da muna inda ba a hukunci da littafin Allah da sunnar annabi wanda kamata ya da mu hijira sai dai kuma ina za mu to yanzu a ciki idan an samu mutum gashi sun yi daidai wajen hardan Qur'ani kuma sun yi daidai wajen sanin hadisai a iyakacin ijtihadin mu sannin sunnar su daya to me za mu gabatar to a nan gudun sai a kula da shekaru su zama a madadin rigin shiga musulunci wa fi wani tseren shekaru tun da dukkan su haske ne sai mu duba wanda yake da tseren shekaru sai mu baki ba da kafa wannan magana saboda akwai hadisai da suke nuna falalan yawan shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana da girmama Allah girmama da cin Qur'ani da kuma girmama wanda yake da furfura kuma gashi musulmi to furfuran na cikin musulunci ita kanta falala ce kenan to sai mu duba mu ga wa yake da furfura sai mu ce ga wuce gaba inda sun yi daidai wajen haddan qur'ani eh baiwa ce yanzu ba ba shekaru bane furfura baiwa ce wani lokacin sai ga mutum yana bai kai shekarun da zai ba kuma yayi wani za ka yana da shekaru 40 50 baya da furfura wani da shekaru 20 kuma yana da furfura kansa an gane ko wala ya umman rajulu wala ya umman rajulun rajula fi sultanihi kada mutum ya ce zai wa wani limanci a cikin ikonsa wato ma'ana a cikin masarautarsa wala ya qaudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi kada mutum ya zauna a gidansa bisa ga girmamawa da sai in wane ba ka izini ma'ana ka zo wurin mutum in ba ya ce shigo ka zauna ba baka wucewa ka shiga ka zauna akhrajahu muslimun wannan hadisi imamu kullum ya rawaito shi wannan ke nuna kenan idan ba a samu shugaban gari ba sai a duba wa yafi haddan qur'ani in sun yi daidai wa yafi sunna in sun yi daidai wa fi yawan kekaru da sauransu. su a karje ko muslimin wa gairuhu min ashabi sunani min hadisi abi mas'ud al badri al ansari wa kad kharrajahu fi sahih abi daud wannan hadisi muslim ya rawaito da wannan sa daga cikin ashabi sunan da al yana daga cikin hadisin abu mas'ud al badri al ansari wa qad kharrajtuhu fi sahihi abi daud na yi wannan hadisi a cikin sahihin abu daud inda na da jinan albani to nan hadisin annabi anan ya tsaya waɗansu malamai suna karawa idan sun zanto kaza kaza sai sai a duba wane ne yake da nakasa wane ne baya da kasa idan sun zo kaza kaza wa yafi iya ado har iya ado waɗansu malaman fikihu suke kawowa wanda yafi iya ado sai a gabatar da shi fiye da wanda bai iya ado ba idan sun zama kaza kaza har yan hanafiya suka yi abubuwa da dama da wana wanda ma waɗansu malamai ke cewa abin kunya ne a gansu cikin littattafai bai kamata su ke so ba wai aka zo har a cewa wai idan sun zama daidai wadda wajen kaza to wa fi kaza wa fi kaza wa fi kaza har a in sun daidai kaza wajen kaza to waye kuma matarsa tafi kyau wannan magana duka ga idan wannan kaida za a aiki da ita sai an yi mahazura idda ya za ku ku gane wa ta wannan sai kuma an fito da suke na fili tun ta kowa gani to kuma an shiga wani abu daban wa karnan sun yi ba bata yi aiki ba wannan mu'mini ne gudu min abu sani wanda bata yi aiki ba saboda haka dai tsayawa akan hadisin annabi ne yake kar ka shiga cikin waɗansu matahat kuma Eh. a'a ba ana nufin haddan qur'ani tsabage ba su a magabata a da gwargwadon abin da mutum ya sani na qur'ani gwargwadon ilimin sa kenan suna tafiya da ilimi da hadda musamman annabi na wannan magana cikin sahabbai Sahabe ko ba wanda yake cewa Abdurrahman Sulami yace waɗanda suka ji daga bakin Annabi irin su Ubay bin Ka'ab irin su Usman bin Affan yace sun ba mu labari su sun kasance suna daukan aya goma goma ne wajen Annabi duk aya goma yin Annabi ya dora musu karatu ba sa ci gaba a dora sabon karatu sai sun haddace sai sun san ma'anar sai sun yi aiki da ita na dora wata goma to can wanda ya haddace to shi kenan ba magana to amma yanzu sai kasance har da daban kuma sanin ilimi daban to idan aka ce mahaddaci ana nufin mahaddacin da ya san hukunce hukuncen shari'a ba kowa wanda ya dace tsabagen qur'ani ba ya karanta qur'ani a tsaye ya karanta alku'i ya karanta asujada. to wannan kaga ai bai iya sallah ba dan da ya karanta sunna zai ga annabi ya ce nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'a an hana ni in karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko a to akwai ma da san da tsabagen harda qur'anin arhani a wajen su a ko ina makaranta suke cikin sallah a ruku'i a sujada wani ma har a tahiyya to kaga wannan bai yi sallah ba to dan haka idan aka ce hafizi ana nufin hafizin da ya san hukunci ba kawai wanda yake ya haddace amma bai san hukunci ba a nan gurin kuma ya kamata kullum mu rinka faɗakar da yan uwan mu wadanda Allah ya arzuta da haddan Qur'ani cewa babban fadala ubangiji ya ba su zai dage da ilimi in suka tashi ilimi wannan bukatan shekara biyar akan littafi kai ka iya karanta shi shekara daya saboda albarkacin qur'anin da ka haddace saboda gaba ɗaya kai kamus din larabcin ne akan ka shine alqur'ani mai girma duk wata kalma ta larabci ta tafiya, Allah ya koyi cikin qur'ani ka haddace akan ka saboda haka yanzu ilimi ba zai maka wahala ba to da haka kar mutum ya saki wa ya ummuhum al-aqra walau kana gulaman lam yablughi al-huluma li hadith amr bin salma wanda zai wa mutane limanci shine wanda yafi iya karatu ko da yaro ne wanda ba baligi ba ba da yafi iya qur'ani ba sai ya wuce ayi ko da bai balaga ba kun ga nan gurin kuma an saba ba kenan ko saboda hadisin amr bin salima amr bin salima yake cewa annahum su su suwa ya ali yana nufin mutanansa wafadu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo wurin annabi sira da aminci tabbata gare shi ma aradu an yansarifu yayin da suka so su koma garin su ko karkarar su ko ƙauyen su qalu sai suka ce da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah man ya ummuna wa zai mana limanci in mun koma gida zuwa suka yi suka musulunta su da yawa suka yi waɗansu 'yan kwanaki suka fahimci wani abu na addini to sun tashi komawa garin su yanzu a madina suna bin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke tambaye sa in mun koma gida kuma waye limamin mu manya ummuna Allahu akbar kaga sahabbai duk abin da za su aiwatar sai sun tambaye shari'a wai ba a ba sai ka gama ba ka zo ka ce ni ne nayi kaza nayi kaza nayi kaza me hukunci na to a fada ma kuma kai me da shi yanzu bayan ka riga ka aiwatar da wani abu kafin kai zaka ce me ya kamata in yi manya ummuna wa zai mana limanci kala sai annabi ce aksarukum jam'an lil qur'ani wanda ya fi ku haddan qur'ani au akhzan lil qur'ani wanda ya fi ku rukun wani abu cikin qur'ani amru bin salama yace falam yakun ahadun min alqaumi jama'a ma jama'atu a duk cikin mutanen ba wanda ya san abin da na sani na qur'ani gashi kuma yaro ne karami bai balaga ba a wata riwaya an nuna dan shekara bakwai ne a lokacin faqaddamuni sai suka gabatar da ni in zama limami chief imam ratibul liman wa ana gulamin ina yaro karami ba baligi ba kaga gulam wanda bai balaga ba ke wa alayhi shamlatul li a lokacin ma wani gwado ne da ni wanda shi nake ratayawa in yi lage da shi ba wando ba banti wani gwado ne zai rataya shaka a wuyansa ya daure nan gefen nan gefen ya sauka kasa da ke ke limanci kala yace fama shi shahidtu majama'an min jarmin ban taba halartar taron mutanen jarmu ba jarmu shine wani yanki daga cikin kabilu tutai ban taba halartar taron mutanen wannan yanki kabilar laraba da ake kira jarmu ba illa kuntu imamahum face sai na zama ni ne shugaban su yana nufin ko a halin gida ko a tafiya matukar na tafi tare da su ni suke sa limanci wa kuntu usalli ala janaizihim kuma ni nake wa gawawwaki sallah wanda ya zarga abin da sahabbai suke kenan kenan wanda ya fara da shi dai za a gabatar nan duk ana yi wa ibn hazm raddi ne ba <laughs> duk raddi yake wa Ibn hazm ba ne ba wa kuntu usalli ala janaizihim ila yawmina hadha haka nake musu sallah har zuwa yinin nan namu na yau duk wanda ya mutu ni zan masa sallah akhrajahu abu dawud wal baihaqi imam abu dawud da baihaqi suka ruwaito shi bi isnadin sahihin da sanadi sahihi wa asluhu fil bukhari asalin hadisin yana cikin bukhari wa laysa fihi mawdu'u shahid minhu sai dai mawdu'u shahid din cewa da yake nuna maganar cewa wa kuntu usalli ala janaizihim wannan bai zo cikin bukhari ba wa huwa riwayatun li abu dawud riwayan abu dawud ne wa qad kharrajtuhu fi sahihi abu dawud nayi magana waɗanda duk suka rawaito hadisin cikin sahihin abu dawud lambar hadisi na 599 da kuma na 500 da kuma na 602 to alhamdulillah abin da gani nan kenan saboda wannan shine karshen mas'ala ma'ana dai cewa wanda ya fi haddan qur'ani shi ya kamata a gabatar ko da ko yaro ne wanda bai kai ba baligi ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuddumin harshe Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya cewa dan Allah ayi masa bayani dangane da ah, ma'anar uluhiyya da kuma rububiyya abinda ake nufi rububiyya daga kalman ar-rabbu ne kalman rabbu daga tarbiyya ne bisa ga zance mafi inganci daga tarbiyya ne rabba ya rubu a rabbu kuma lafazi ne da yake da ma'anoni a larabci akwai lokacin da yake daukan ma'anan shugaba rabbu ana nufin shugaba kenan kamar cikin kisar annabi yusuf da allah kawo inda yake cewa innahu rabbi ahsana masuwai rabbi na kenan ahsana maswayi innahu la sannan kalmar rabbu tana ɗaukan ma'anan wato ainihin a ubangiji subhanahu wa ta'ala mahalicci wato mai halitta alkhaliq mai halitta kalmar rabbu kuma tana nufin alma'bud wanda ake bautawa kamar yadda wani balarabe yake cewa ya zo ya ajiye gunkinsa a wani daki ya rufe sai ko eh, karnuka ne ko dula suka zo suka karya kyauran suka shiga suka cinye abincin da ya ajiye abin akan gunkin suka tura shi suka yi fitsari a akan suka tafi to ne zana cewa a rabbun yabulu sulubanu bi ra'sihi laqad zalla man balat alayhi sa'alibu a rabbun yace a huwa rabbun haqq yace wannan ko ubangiji ne yabulu sulubanu bi ra'sihi a ce dila ya zo masa fitsari a ka. laqad zalla man balat alaihi sa'alib ai ya to zalta wanda duddula yau fitsari aka wannan bai cancanta ya zama ubangiji a takaice kaga rabbu anan gurin bi ma'ana ilah kamar da Imam al-Qurtubi ya kawo to kaga kuma shine inda Allah ke cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dan haka ar-rabbu dai yana nufin mahalicci mai halitta dan haka dai sai ubudu rabbakum sai sai allazi khalaqakum wal ladina min qablikum yadda da rububiyan Allah ne mutum ya yadda ubangiji ne kadai ke yin halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzikawa ma'ana ta Allah ta fuskar dukkan ayyukansa abin da ke cikin sama da ƙasa mallakar Allah ne halittansa ne shi kadai ya gudanar da su ba da taimakon wani ko shawaran wani ba ko ba wanda ke kula masa da wani wuri da ke cikin sama ko ƙasa amma idan aka ce al'uluhiyya daga kalman ilahu ne kalman ilahu daga alaha ya alahu ilahatan ne ko uluhatan ilahiyatan ma'ana abin bauta wanda zukata suke rataye da shi koyaushe wanda zukata suke fatan samun rahama daga wajensa suke neman fakewa a wajensa idan wani bala'i ya zirka ko su wanda da wani musiba za ta faru kafin ka tuna kowa sai shi to shine Allah ta'ala wanda shi yafi kamata kai wannan to shine al-ilahu to malamai suna bambance tsakanin tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya dan jin daɗin karantarwa tauhidin rububiyya su ce shine ta Allah ta fuskar ayyukansa tauhidin uluhiyya kuma su ce kai bawa ka ta Allah da ayyukanka duk ayyukanka da zaka yi na ibada ya zanto kai su ga Allah shi kadai kamar yadda shi Allah shi kadai ya jibanci maka rahama shi kadai ya halicce ka shi kadai ba tare da taimakon kowa ba to kai ma sai kai masa bauta shi kadai karka hada shi da wani to da haka dai wannan shine bambanci tsakanin uluhiyya da kuma rububiyya wannan yake cewa mutum ne wai ya mutu yana shan giya bai tuba ba menene matsayinsa a lahira matsayinsa a lahira idan Allah ya ga dama ya masa gafara in ya ga dama kuma ya kama shi da azaba gwargwadon laifinsa na shan giya sannan da ya karshe kuma a cire shi a kai shi aljanna kamar yadda muka faɗa mana muka sha faɗa mana tawa laifuka na zunubai kamar shan giya ko zuna ko tata duk abin da bai kai ga kafirci ba to wannan yana karkashin ganin damar Allah in ya ga dama ya yi rahama ya yafe wa mutum in ya ga dama ya kama mutum da azaba gwargwadon girman laifinsa sannan da karshe a kai shi aljanna amma ba da wama a cikin wuta ga dukkan laifin da ba kafirci bane ba to da haka dan mutum ya mutu yana shan giya ba ka cewa wato a'a zai da goma a cikin wuta idan Allah ga dama na iya gafarta masa tayyu yana da ayyuka na alheri waɗanda za su rinjayi wannan mummunan aikin nashi na shan giya da ka gani a zahiri tayyu kafin ya mutu Allah ya arzuta shi da tuba dayu kaza kaza kaza kaza da sauran dai abubuwa dai waɗanda suke ibn ibn al-qayyim ya lissafo ababai wajen goma sha biyu da ke gantare zulubi ababai wajen goma sha biyu daga cikin su akwai tuba daga cikin su shine akwai yawan ayyukan alherin da yake yi sun yi rinjayen da har sun fi wannan sharrin har wannan sharrin sai ya kasance ya ya narke gaba ɗaya cikin kogin alherin sa gaba ɗaya dan Allah na cewa innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin idan alheri yayi yawa sai ya tashar da dukkan saban kama zalika zikra lil zakirin akwai tuba akwai kasratul hasanat da sauransu akwai ikamatul haddi alal insani akwai kasratul istighfar akwai mai wani aiki na zunubi idan ya mutu a kai hukuncin su shine wannan in Allah ya ga dama masa rahama in ya ga dama kuma ya kama shi da azaba gurgudan laifinsa mai tambaya na gaba yake cewa ne ne abin da musulmi ahlus sunna ya kamata ya dauka na matsayi game da abin da ke faruwa tsakanin amerika da iraki wato matsaya wata matsaya ya kamata ya dauka wato yana nufin wa zai goyi baya kenan ko ya goyi bayan amerika ko ya goyi bayan iraki mafi tsaftar magana da na gani cikin wadda abubuwan nan da suka faru wato illar mu a nan gurin muna da karancin rubuce-rubuce kan wannan matsalan kawai ta rikicin gal rubuce-rubuce da aka yi a kan wannan ya fi littafi ɗari malamai na addinin musulunci da fato tsakanin fatawa da rubutu fatawa da rubutu littafi akwai malamai da suka yi rubuce-rubuce a madina kamar irin su dr rabi bin hadi al-madakhali da dai sauran malamai masu yawan gaske akwai kuma fatawoyi irin na su shek nasiruddin albani wanda ya gaba ɗaya akan wannan rikicin to duk cikin maganganu dai da na karanta da waɗanda Allah ya sa ni na samu samun ji ta hanyar kasid na manya-manyan malaman da ya kamata mu koma ga maganganunsu a duniyar yau kasance wasu jagorori a wajen yaɗa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana da nake ganin ta fi dacewa irin maganar da Bani. shi abin da ya dauka ce wannan wata fitina ce da ubangiji subhanahu wataala ya jarrabi al'umma da ita abin da ya kamata mutum ya yi mutum ya yi ta addu'a kan ubangiji subhanahu wataala rabu musulmi da wannan fitina yace domin duk wanda ka goyi bayan sa ba za ka rasa laifi ba yace idan ka ce za ka goyi bayan iraki yace shi saddam ba'asi ne yana bin hizbul ba'as hizbul ba'as kuma wata kungiya ce da aka kafa ta dan kare mutuncin larabci da larabawa ba ruwan su da addini asali abin da suka fi fada da shi ma a duniya shine addini mawakin suna cewa amantu bil ba'ati rabban la sharika lahu wa bil urubati dinan ma lahu sani amantu bil ba'ati ba fa wai ba'sin tashin kiyama ba amantu bil ba'ati nayi imani da jam'iyyar mu ko kungiyar mu ta yan ba'atiyya nayi imani da ita a matsayin rabban la sharika lahu wani ubangijin da baya da abokin tarayya wa bil urubati nayi imani da larabci dinan a matsayin wani addini malahu sani wanda baya da nabi na in kai balarabe ne ko kai kirista ne ko ba yahuda ne matukar ka danganta zuwa ga larabci shikenan ka zama nawa in kai kana wajen larabci ko musulunci ka kuma ba da bane shine aqidar su saboda haka babu ruwan Saddam Hussein da musulunci ko alaka da musulunci kawai yana dangantuwa zuwa ga musulunci shekara nawa ya akan mulki amma bai rubuta Allahu akbar a jikin sa sai da sojojin Amerika sai kai masa haji sai aka rubuta Allahu akbar a jikin tuta dan a ribaci wato musulmai waɗanda ba sa sanin abin da ke faruwa saboda haka ba manufarsa bane ba addini ko ciyar da addini gaba ko alama wannan baya cikin manufarsa Saddam Hussein asali ma doka ce a jami'o'i na kasar Iraki ko a cikin makarantu na sakandare yarinya mace musulma ta ce za ta rufe gashin kanta idan kika rufe gashin kanki kika sa dan kwali to hukumar makaranta na iya miki ukuba saboda haka babu ruwan shi da addini to idan kuma kace zaka goyi bayan su Kuwait yace ya zaka yi ka goyi bayan sojoji na gamin Gambiza ga musulmai ga arna a ciki ka karfafe su kuma kai ka san sun zo ne ba tabbatar da adalci ba na farko dawa ba sun zo ne don su tabbatar da adalci ba sun zo su kare man fetur su da suke tata abinda kawai ya kawo amerikawa kenan kuma yanzu wannan yakin in in mutum ya san cewa wata irin hasara ta faru ga al'ummar musulmai zai kuka da hawayensa wallahi amerika ta ci nasarori masu tarin yawa a sakamakon wannan yakin gal nasara ta farko ta samu nasarar kafa sansaninta na soja na dindindin a kasar saudiya da kuma kasar kuwait wanda ta yi ta hankoran samun haka a wajen wadansu shekaru da wuce suka wuce bata ci nasarar haka ba a cikin ruwan sanyi yanzu neman sa ake su zo kuma a biya su nasara ta farko kenan duk mutumin da ya zo ya kafa ma sansanin soja a cikin kasar ka kuma dama ya ci karfin makamai ya riga ya yi maka tsaya ka zama bawansa yanzu kaga amerika dai ba za ta koru ba ko da baki ko da karfi ba za ta koru ba daga cikin kasar kuwait ko daga cikin kasar saudiya saudiya ko da karfin tuwo ba za ta koru ba ko da baki kuma ba za ta koru ba kuma duk yinin da wani soja na amerika zai yi da abin da zai ci da ruwan da zai sha da giyar da zai sha amma yana shan barasa duk aljihun saudiya ne aljihun kuwait ne duk bindiga daya da sojan amerika zai harba dan ya kashe dan iraki guda daya kowane bulat daya da kuwait da saudiya za su biya kudin bulat din kuma a kashe dan uwansu musulmi wannan haka ka'idar take har kwanan gobe haka ka'idar take nasarar farko kenan kafa wannan sansani nasara ta biyu ba kasashen da suka zama barazana ga Isra'ila a duk gabas ta tsakiya kai duk ma a kasar Larabawa sai kasashe guda uku kasar Iraki kasar Syria da kuma Egypt su kadai ne ake ganin suna da wani dan karfin da za su zama barazana watan wata rana ga Isra'ila a cikin su din kuma wanda yafi kowa karfin shine Iraki tun kafin a zo rikicin Gulf ai tun a shekarar abin da a cikin shekarar 88 ko 87 sun taba kai hari su su Isra'ila da kan sun taba kai hari sun kan wani makeran masana'antu na nukiliya a cikin kasar Iraki din tun kafin a zo wannan rikicin amma ba su samu nasarar kare wurin ba tunda Iraki din su ma sun iya siyasa suna da dabara za a zo wani wuri a kashe kuɗi a kafa wata masana'anta kare ganin hayaki na tashi a ce nan ne wurin nukiliya bayan ba ana ake ba ana yin shi a can wani wuri daban da ka tashi gari sai ka je ka rusa can ka rusa iska a takaice dai ma'ana wannan kasashe guda uku su suka fi karfi su ne barazana ga Isra'ila to Isra'ila ba ta jin tsoron Siriya dan ba dan komai ba Siriya ba musulunci a gaban su su ba ba musulunci ne a gaban su ba a gaban Hafiz al asad Misra kuma an ci sa'a an kulla kawance mai karfi tsakaninsu da america kuma sun mayar da hulɗar jakadanci tsakaninsu da Isra'ila dukkan wata takarda da za a sa hannu a kai ta zaman lafiya tsakaninsu da Isra'ila Misra ta cike ta kuma america ta yi musu alkawali na ba su goro mai tsoka a duk shekara akwai taimako ta fuskar tattalin arzikin kasa na tsabagen kuɗi masu yawan gaske a dala da america take bewa misra ba dan komai ba dan misra ta ci gaba da kare manufofin amerikawa a gabas ta tsakiya a duk shekara akwai abin da ake ba su saboda haka sai ya kasance wurin da ake ganin ya zama dan hadari guda ɗaya shine iraki dan akwai kusanci tsakanin su da Isra'ila din sannan an wato ana ganin cewa watan wata rana kare kasance Saddam Hussein ya mutu a samu wani